This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kuma barkanku da hantsi. A cikin wannan shirin za ku ji kokarin da rundunar 'yan sandan jihar Adamawa take yi na ganin an gudanar da zaɓe a sansanonin 'yan gudun hijira. Akwai rahoton wasu ƙungiyoyin da suke nuna rashin amincewa ga yiwuwar naɗa shugaban Zimbabwe a matsayin shugaban ƙungiyar ƙasashen Afirka sa'annan kuma ku ji yadda wani shugaban kungiyar 'yan tawayen kasar uganda ta lord resistance army da aka yi fiye da shekaru goma ana neman sa ya mika kansa a watan jiya to amma za mu fara da sanin halin da duniya take ciki tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Dusar kankara mai tsananin gaske tana fatattakar galibin arewa maso gabashin Amurka kuma na zaton za ta gurgunta harkoki baki daya cikin kwanaki biyu masu zuwa daga nan birnin Washington har zuwa Boston. Sai dai a nan birnin Washington an tsallake rijiya da baya, amma a arewaci a jihohi kamar New Jersey da New York da Connecticut da Rhode Island da Massachusetts sun ayyana dokar ta ɓaci. hukumomi sun buƙaci daruruwan miliyoyin jama'a su zauna gida a yayin da kamfanin jiragen ƙasa mai ɗaukar fasinja da ake kira amtrak ya rage zirga-zirga haka ma an soke daruruwan jiragen sama na fasinja saboda tsammanin zubar dusar za ta yi tsanani daga cikin daren jiya litinin al'amari da zai ɗore har zuwa asubahin laraba attorney general kuma ministan shari'a na amurka eric holder ya ce jami'an tsaro sun wargaza wani gungun da ake zargin cewa 'yan leƙen asirin ƙasar rasha ne a birnin new york inda mutane uku da ake zargi suka yi ƙoƙarin ɗaukan wasu mazaunan ƙasar domin su yi musu aikin leƙen asiri. Jiya Litinin hukumar binciken aikata manyan laifuffuka ta Amurka da ake cewa FBI a takaice ta kama Evgeny Ruyakov a unguwar Bronx. Wasu mutane biyu suma ma da ake zargi ba sa nan Amurka kuma suna da kariyar diflomasiyya. Duk da haka an gabatar da tuhuma a kansu. kamar yadda takardun ƙarar da ma'aikatar shari'a ta shigar sun nuna cewa bukayof ya karya dokokin amurka saboda bai gaya wa hukumomi cewa ya shigo amurka a matsayin ɗan leƙen asiri ba yana aiki ne a ofishin wani bankin rasha da ke birnin new york sauran mutane biyu ɗaya yana aiki ne a ofishin rasha a majalisar ɗinkin duniya ɗaya kuma shine wakilin harkokin cinikayyar ƙasar a ofishin jakadancin ƙasar ta rasha kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Barack Obama ya kare matakan yaƙi da ta'addancin da amurka take ci gaba da aiwatarwa a ƙasar Yemen, duk da rikicin siyasar da ƙasar take fama da su an kai wani sabon hari da jiragen nan da ba su da matuƙa aka kashe mutane uku da ake zargin mayakan sakan alƙaida ne a ƙasar. jirgin yakin kamar yadda shaidun gani da ido kabilu da ke yankin hamada da ke gabashin kasar suka ce ya auna wata mota ce a halin da ake ciki kuma a babban birnin sana har yanzu babu tabbas bayan da yan tawayen hutu suka kwaci iko a makon jiya ya mutsin da kuma murabus da shugaban kasar da majalisar ministocin suka yi ya sa amurka ta dakatar da wasu ayyuka ayyuka a ofishin jakadancinta da suka hada da ba da visa da sauransu daga jiya litinin To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin siyasa Jeffrey Feltman ya ce yadda faɗa ya ƙara tsanani a gabashin Ukraine yana ta da hankali ainihin. Ya ce harin da aka kai da rokoki kwanan nan da gangan aka auna farar hula, wanda hakan ya zama keta dokokin kiyaye hakkin bil'adama. Mr. Jeffrey Feltman ya gaya wa wani taron gaggawa da kwamitin sulhu ya yi jiya litinin cewa harin da aka kai akan birnin Mariupol ya samo asali ne daga wani yankin da ke hannun 'yan tawaye kuma da ganga aka auna farar hula. Mr. Feltman ya ce birnin na Mariupol ba yankin da ake gwabza faɗa ba ne, saboda haka ya ce ana iya yanke hukuncin cewa waɗanda suka harba rokoki da gangan suka auna farar hula. daga nan ya yi kira ga rasha da ta yi amfani da martaba ko wato ta ko kuma tasirinta a tsakanin 'yan tawaye wajen ganin an daina artabo jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta zargi rasha da laifin yunkurin mamaye ƙarin yankuna ta ce rasha tana ƙoƙarin mai da hukumomin ƙasa da ƙasa a zaman sakarkaru wajen aza laifin ƙarin tarzoma a yankin akan gwamnatin Ukraine. Ita kuma ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon ta ce yanzu mayakan sa kai na Kurdawa suke rike da ikon kimanin kashi casa'in cikin 100 na birnin Kobani wadda ya wato ya dakushe wato muhimmin burin kungiyar mayakan sa kai da kungiyar na ISIS wajen kama wannan wuri. Cibiyar kula da harkokin yaƙe-yaƙen Amurka wacce take jagorancin rundunar taron dangi ta ƙasa da ƙasa masu fafata da ISIS ta yi barka ga mayakan Kurdawan waɗanda ta ce sun yi yaƙi tukuru tare da sadaukar da kai ta ce babbar koma ba ne ga ƙungiyar ta ISIS da ta gaza kama wannan birni na Kobani. Amma galibin birnin kusan an lalata shi, dubban mutane ba su da muhalli in ji wani jami'in Kurdawa kuma babu asibiti, babu ruwa, kuma babu abinci. labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rundunar 'yan sandan jihar adamawa ta gana da shugabannin jam'iyyun siyasa domin tabbatar an gudanar da zaɓe a sansanonin 'yan gudun hijira ga ibrahim abdulaziz da sauran bayani rundunar 'yan sandan jihar alaman ta ce fata ma shirya tsabdan ganin an gudanar zaɓe ba wai kawai a sansanonin 'yan gudun hijira ba kawai kai hatta ma da wasu wuraren da aka kwato daga hannun mayakan boko haram da suka hada da kananan hukumomin mobi mai hahon da kuma karamar hukumar gombe a wajen taron masu ruwa da tsaki da rundunar 'yan sandan jihar ta gudanar da shugabannin jam'iyyu a jihar kwamishinan 'yan sannan jihar mr adaji gabriel ya ce sun shirya wa zaben about the northern part of uh, adamawa we have tried as much as possible and god is helping us most of these areas are quiet yi mun shirya don uh, gudanar zabe zaben a arewacin jihar adamawa da ake ta eh, cece kuce mun san batun gudanar zabe hakkin hukumar zabe ne ne ba wai na jami'an tsaro ba mu namu shine mu bada kariya lokacin da ake zaben don haka shirin muke a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar adamawa mr adaji gabriel to sai dai wani na zuwa ne yayin da gwamnan jihar adama mr balajan gilari ke ci gaba da nana ta kiran da yake na dage zabe a jihar duk da cewa shine ma jam'iyyar pdp ta baiwa takarar kujerar sinata na mazabar adama ta arewa domin a wajen wani taron 'yan jam'iyyar pdp gwamnan ma cewa ya yi na san wasu na sukata game da kiran da na yi na ɗage zabe ni fa ina kan bakata ai ma bai kamata a gudanar zaɓe ba a wannan yanayi da ake ciki inda mutanenmu da dama ke gudun hijira ai kamata ya yi mu mai da hankali wajen nuna alhini da tashin hankalin da ake ciki ba wai zaɓe ba to sai dai kuma a nasu ra'ayin al'ummomin da hare-haren 'yan boko haram ya raba da gidajen sun ce fa duk da cewa ba daɗi suke ji ba su fa sun shirya wa zaben mr adamu kamale shi ke wakiltar mazabar mitika ɗaya daga cikin yankunan da ke hannun mayakan boko haram a majalisar dokokin jihar adamawan ya ma bayyana irin ɗamarar da suka yi ne game da zaben da ke tafan. wahala mu dole muna da muna hanga gaba me zai far da namu shekara ɗaya shekara biyu shekara uku zuwa hudu mai zuwa dole mu yi tunani a kai domin in mu ce ba za mu yi zaɓe ba ko kuwa in mu ce ba ma cikin najeriya muna da wani kasa ne a ba mu da wani kasa so sabil da haka dukkan mutane mu da ciwon da suke da shi su yi hakuri su fita su zaɓi shugabanni kuma wanda ya dace wanda zai iya san damuwansu wanda kuma zai san magani damuwansu so su zame irin wayannan shugabanni domin su ne za su iya tallafa mana nan da shekara daya zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu yanzu dai yan takara na ci gaba da ziyartar yan gudun hijira don tallata kansu ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya hikima kaɗan za ku ji abin da ya sa wasu ƙungiyoyi suke nuna rashin amincewa ga yiwuwar a zaɓi shugaban Robert Mugabe na Zimbabwe a matsayin shugaban ƙungiyar ƙasashen Afirka. To amma a halin yanzu a ci gaba da shakatawa da wannan waka ta ɗan Thank you. zaben wasu ƙungiyoyin jama'a suna nuna rashin amincewa ga yiwuwar a zaɓi shugaban robert mugabe na ƙasar zimbabwe a matsayin shugaban ƙungiyar ƙasashen afirka na gaba wakiliyar sashen hausa a hedkwatar ƙungiyar au a birnin addis ababa na ƙasar ethiopia mata van der wolf ta aiko mana da rahoto daga inda ake sa ran za a zaɓi mr mugabe akan wannan matsayi a makon gobe idan allah ya kai mu grace abdi ce ta fassara wannan rahoto Kowace shekara taron kolin kungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka AU, kungiyar takan zaɓi ɗaya daga cikin mambobinta ya zama shugaban nayika wanda galibi ake kira shugaban kungiyar tarayyar Afirka. A bana mai yiwuwa ne shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe shine zai hau wannan kujera. If Niragira yana aiki da Fihamo, wata haɗakar ƙungiyar ƙasashen Afirka mai fafatukan neman ganin an yi adalci. ya ce zaɓar Mugabe shugabanci ƙungiyar AU zai haifar da mummunan sakamako ga 'yan Afirka. We call upon the assembly of the head of state and government to elect a president who represent the principles ya ce muna kira ga taron shugabannin kasashen da gwamnatoci su zaɓi wanda yake da aƙi da shugabancin kwarai mai kare hakkokin bil'adama da kiyaye doka da oda da kuma kare demokaradiyya kamar yadda yake a manufofin ƙungiyar haɗin kan da ƙasashen afirkan Ƙungiyoyin kare harkokin bil'adama suka ce yana ci gaba da rike madafun iko ne ta hanyar magudin zaɓe da tozartawa abokan hamayya. Ana ta baba musamman akan sake zaɓensa zaɓen da aka gudana a shekara ta 2008 wanda ya haifar da tashe-tashen hankali. Sai dai yana da abokai a ƙungiyar haɗin kan Afirkan. Sau da dama ana ambaton ƙungiyar nahiyar Afirka da suna ƙungiyar 'yan mulkin kama karya, haɗakar ƙungiyar Fahemu. ta ce shugabannin ƙasashen afirka goma sha hudu da suka fi daɗewa bisa karagar mulki sun haɗu sun yi mulki na tsawon shekaru ɗari uku tsakanin su shugabannin ƙasashe biyu shugaban ƙasar angola jose dos santos da na ƙasar gini teodoro obion ngume sun fi robert mugabe daɗewa bisa karagar mulki yayin da za a gudanar da zaɓe a ƙasashe goma na nahiyar afirka bana Niragira yana kira ga kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yi tsayin daka wajen ganin an gudanar da zaɓuka masu sayi hanci. We are observing a trend where a sitting head of states and government are either attempting to change the constitutions or attempting to extend their term of limits Mun lura da wani salo inda shugabannin kasashe da gwamnatoci suke kokarin sauya kundin tsarin mulki ko kuma su nemi ƙara wa'adin mulkin su a kasashe da dama. An yi wannan yunkurin a Burkina Faso amma bai yi nasara ba. An yi haka kuma a kasashe da dama kamar Burundi da Demokuraɗiyyar Jamhuriyar kongo da ƙasar kongo da Benin da Saliyo da kuma waɗansu kasashe da dama da ke ƙoƙarin ɗaukar wannan matakin. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka ta yi watsi da zargin da ake mata cewa ba ta goyon bayan gudanar da sahihin zaɓe. Ƙungiyar tana cewa tana tura masu sa ido a ƙasashen da ake gudanar da zaɓuka da kuma shawartar ƙasashe kan matakan da za su ɗauka na shawo kan matsalolin zaɓe. Sai dai biyo bayan waɗansu abubuwan da suka taso na bazata. Shugaban ƙungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka zai iya kasancewa wanda yake mulkin kama karya a ƙasarsa wanda yake ci gaba da can suka daga ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama. To mun gode Grace, ma sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A karon farko wani babban shugaban kungiyar 'yan tawayen kasar Uganda ta Lord's Resistance Army mai suna Dominic Onjiwen ya bayyana gaban kotun ƙasa da ƙasa a Hague ƙasar Holland ko kuma Netherlands, matakin da ya kawo ƙarshen shekara da shekaru da aka yi ana ƙoƙarin hukunta shi. Wakiliyar muryar Amurka a birnin Paris ƙasar Faransa, Lisa Bryant, ta aiko mana da rahoton cewa Dominic Onwejin yana fuskantar caje-cajen aikata laifuffukan yaƙi da musgunawa bani Adamu. All The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Kotun ƙasa da ƙasa ta yi fiye da shekaru goma tana neman Dominic sai ga shi jiya Litinin ya bayyana gaban kotu a karon farko yana mai faɗin cewa. Bẹ́ẹ̀, mai tí ẹ̀rí, àfọwẹ́rọ̀ tó bá mi tù ẹ̀ ò Lobo, Sanye da kotu mai launin shudi, Dominic ya ah, gabatar da kansa a kotun da ke hek cikin harshen Acholi. Ya ce a 1988 aka sace shi yana da shekaru goma sha hudu da haihuwa. Aka kai shi cikin daji. Ya ce tun lokacin shi soja ne na kungiyar North Resistance Army. Bayan da ya ba da kai a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya a watan jiya, sai aka kama shi sa'annan aka iza ƙeyarsa zuwa kotu a hague yana fuskantar caje-cajen aikatawa bani adamu laifuffuka da aikata laifuffukan yaƙi da suka haɗa da yin kisa da tilastawa mutane yin bauta da ba da umarnin a kai wa farar hula hare-hare dukkan caje-cajen sun yi asali ne daga harin da aka kai shekara ta 2004 kan wani sansani waɗanda wato sansanin waɗanda suka hasara matsugunansu a arewacin ƙasar Uganda. Shi dai Dominic yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar LRA da dama da kotun ƙasa da ƙasa ke nema domin a masa shari'a. Dominic wanda yanzu shekarunsa 34 a duniya ana sa ran lauyoyinsa za su yi amfani da abubuwan da suka faru da shi. Misali sace shi da 'yan tawaye suka yi tun yana da shekaru goma sha hudu da haihuwa a zaman hujjar a yi masa ahuwa. Ɗaya daga cikin waɗanda har yanzu bai shiga hannu ba hadda Joseph Kony shugaban kungiyar. A ƙarshen shekarar 1980, ƙungiyar LRA ta fara yi wa gwamnatin tawaye a arewacin Uganda. Tun fiye da shekaru goma 'yan tawaye suka bar ƙasar, to amma tun lokacin suke yawo a yankin suna gudanar da hidimominsu. Ana zargin su da laifin musgunawa mutane a ƙasar Sudan ta kudu da jamhuriyar Congo da kuma jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Also, I would like to thank Mr. Ongwen uh, for his uh, um, respectful behavior. And on this, I pronounce the hearing on the initial appearance of Mr. Dominic Ongwen closed. alƙali ko shari'a ya tsayar da watan Agusta lokacin da Dominic ɗin zai sake bayyana a gabanta. A lokacin ne kotu za ta saurari bayanan tantance ko za a yi wa Dominic shari'a ko kuma a'a. sauraro yanzu nan da kusan wato karfe biyu ne da kusan minti ashirin da biyu na dare agogon Washington DC. Muna kuma fatar za a gafarce mu domin ba za mu samu damar gabatar da sharhin wasu jaridun kasar Niger ba. Amma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Musa an garkar fiya ke da Najeriya mazanin wuri muna kira ga su Adamu Azuba Bangira da shi da Muhammadu Sambo da su kasar su waɗanda suke yawon kamfe a takin tsarin da muke ciki na jihar Maiduguri na tashin hankali da kashe-kashe wanda bai dame su ba kamar yadda suke cewa mutane za su alƙawarin tashi da ka Maiduguri alƙawarin idan sun kawo mulki za su murkushe yan boko haram wallahi karya ne na rantsu wanda halitta ne Allah karya suka karya suka saboda idan mai gaskiya na son gaskiya ne hana yanzu ta jirka shi kakan suna kan mulki a wannan lokacin da suna bisa mulki a su adda mulki yanzu akwai abin da jihana musu wannan karya ce magana bola da mu ba da ebola ga ebola na america ita da ne ko ebola wani ta wuce yanzu da ciwon ebola mu wallahi da wannan harka ta boko haram karu ciwon ebola ga jama'a kasar najeriya domin mu ga abin da ebola ta yi mana ba a najeriya ga babbar masiyar ebola nan ai babu wanda ya a kama mutum a yadda yanka rago zama masiya eh? akwai ubola wanda ta wuce wannan kuna mana karyayyen banza da zuwa kuna mana karyar banza da zuwa za ku yi kaza za ku yi kaza ni kun kai ne ka cikin shi shugaban kasa yan ba ta masana wadancan a mulki da cikin namu tsoni sashi ya bale arewa kai da kai Jonathan da kai da mabiya bayanka da bayanka ubangiji Allah ka gara mana kai Allah ka gara mana karshen kai Allah ya gwada mana karfin su wannan karya da yi yawa wannan zalunci da suke yawa muna fata ubangiji Allah ka ba mu shugabanni masu adalci masu son mutanen Najeriya ba waɗannan mutanen Najeriya ke ba don haka mu mun san na san ba karya suke yi zalunci ko yawa ana jiha ku saboda ni da kai adalci a kasar nan ba da ba sai turkalan jir ya buwaye mu idan da kasar da ba mu da fetur kasar nan nawa za a ce da mu da fetur dama ya da fetur kasar nan nawa za mu wancan. Assalamu alaikum Voice of America sunana Alhaji Usaini Sabo Giyaɗe ina nan California ni dan Bauchi ne ina so na yi magana ga mutanen Bauchi wannan zaɓe da za a yi bana za mu bokatin ɗin shi ga baki ɗaya ba za mu je mu zaɓa mu jefa kowa kuri'a ba banda a shugaban ƙasa Buhari shauran 'yan takararmu na jihar Bauchi ba za mu jefa musu kuri'a ba sai an sake mana primary election ba mu yadda da primary election da aka yi daga kan kowace fati ne a bauchi ba saboda haka na gaya wa 'yan bauchi lalle wannan zaben ba za mu jefa kowa abu ba za mu je mu jefa ba sai dai ta shugaban kasa da za mu jefa a buhari shauran kuma sai an sake mana na fata mutanen bauchi kun ji kuma kun yadda da wannan wannan ah, magana da nake faɗa muku madalla to kafin mu ci gaba ga wannan sako Wai mai janar Buhari ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummar Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all to stand. Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi nan. to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mai maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yango na da amma mu barge na da mu sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a hannun ku. Sashen Hausa na muryar Amurka ya ƙullo da wani shiri sabo fil takanas domin matasa. Shirin yau da gobe wata dama ce ta kyautata rayuwar matasa, maza da mata. tare da haskar kwazonsu da kuzarinsu da kuma fasahohinsu da ke ɓoye. Yau da gobe shiri ne mai inganta rayuwar matasa cikin haɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa ya kuma ƙarfafa musu samun kai yin fahimtar matsalolin da suka addabe su suka dabaibaye su a wannan zamani. Shirin yau da gobe na cike da bayanai masu koyar da darasi cikin nishaɗi da kuma baiwa matasa damar taka rawar gani a fannonin bunƙasa da ci gaban rayuwa. rayuwarsu. Har wa yau, shirin yau da gobe na ba mu matasa damar hulsa albarkacin bakinsu a kan hanyoyin da za a iya bi a sama musu canji na gari mai amfani, wanda zai kawar musu da rashin tabbas kuma su more rayuwa cikin yanayin zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ku saurari shirin yau da gobe sau biyar a mako, daga Litinin zuwa Juma'a, daga karfe hudu da rabi na la'asar zuwa karfe biyar. Yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tahin hannunku. To, kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. cutar kankara mai tsananin gaske tana fatattakar galibin arewa maso gabashin amurka kuma ana zaton za ta gurgunta harkoki baki daya cikin kwanaki biyu masu zuwa daga nan birnin Washington har zuwa Boston. Birnin Washington ya tsallake rijiya da baya amma can arewacin jihohi kamar New Jersey da New York da Connecticut da Rhode Island da Massachusetts sun ayyana dokar ta ɓace dangane da wannan yanayi. Attorney General kuma ministan shari'a na Amurka Eric Holder ya ce jami'an tsaro sun wargaza wani gungun da ake zargin cewa yan leƙin asiri rasha ne a birnin New York inda mutane uku da ake zargi suka yi ƙoƙarin ɗaukan wasu mazauna ƙasar domin su yi musu laƙin asiri. Jiya Litinin hukumar binciken aikata manyan laifuka ta Amurka da ake cewa FBI a takaice ta kama Yevgeny Ruyakov a unguwar Bronx. kwana ɗaya bayan da shugaban amurka barack obama ya kare matakin yaƙi da ta'addancin da amurka take ci gaba da aiwatarwa a yaman duk da rikicin siyasa da kasar take fama da su an kai wani sabon hari da jiragen nan da basu su da matuƙa aka kashe mutane uku da ake zargin mayakan sa kan alƙaida ne a ƙasar jirgin yaƙin kamar yadda shaidun gani da ido kabilu da ke yankin hamada da ke gabashin ƙasar suka ce ya auna wata mota ce a halin da ake ce kuma babban birnin kasar sana har yanzu babu tabbas bayan da 'yan tawayen huti suka kwaci iko makon jiya ya mutsin da kuma murabuza shugaban kasar da majalisar ministocin su suka yi ya sa amurka ta dakatar da wasu ayyuka a ofishin jakadancin ta kamar ba da visa daga jiya litinin To a gaishe ka, masu sauraro yanzu dai nan kusan karfe biyu da rabi na dare ne a agogon Washington DC. kuma a nan za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki don mai alice da nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ke mana fatan alheri a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.